وعلى آله وأصحابه ومن بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب زكاة الفكر باب زكاة الفكر زكاة قولوا وأشي زكاة في الزكاة ثم زكاة الفكر حقا فعلمي فرد alal alani lazimi yawa summa zakatul fitr sannan zakatul da kai haƙƙan haƙƙi a fa'alami haƙƙan ka sani tabbas ka sani tabbas cewa zakan da kai fardun farilla ne wato alal'ayan ayan farilla ne na ainihi wani baya ɗauke ma wani sannan hatman tilas ne lazimin kuma lazimin ne shi tilas ne wanda yake lazimi a gane ku dole ne mutum ya bada zakan kono li khurija al insani min fadli quti inda kamali sau bi ba da fidiri mutum zai fitar da zakan kono min fadili kuti daga raran abincinsa idan mutum yana da abincin da ya bawa iyalansa abincin da ya ware ma iyalansa daga baya abin da ya rage sai ya bada zakan kono inda inda kamar saumi a wajen cikin azumi ba da fikiri bayan an riga an yi bayan idul fitr ya zo bayan mutum ya riga ya ci abinci idul fitr an gane ranar sallah an gane to a wani rana ranar sallah wato da fitowar alfijir a lokacin da mutum zai bada zakan kunu. wahaya sa'un min sha'irin aw zabib aw yaddatin aw ghayriha min al shi sa'i ne guda daya na ainihin sha'ir ko zabib zabib shi ne busasshen inabi au yaddatin ko alkama au gairi haminal hubu ko waninsa daga cikin kwayan hatsi waninsa daga cikin kwayan hatsi min julli aishi min julli aishi ahli kulli misri yumrizu haka data yawmil fitri daga cikin mafi yawan abincin mutanen kowane gari an gane mafi yawa abin da ya farin jayi na abincin kowane gari eh mutum zai fitar da ita ga data yawmil nahar fitri safiyar ranar sallah mutum zai fitar da zakan kolo safiyar ranar sallah kaga nan an ce min julli daga mafi rinjayen abincin mutanen gari Yauwa, idan ya zama to mafi rinjayen abincin mutanen gari shi ne garin rogo sun zuba da shi yanzu kamar kaje kudanci mafi rinjayen abinci shi ne garin rogo da haka sai mutum ya ba da ainihin mudin na buhudu na garin rogo an fahimci wannan ko kuma akwai wanda mafi rinjayen abincin su dabino su ma sai su bada dabino a gani ba sai lallai abinda aka bayar zamanin manzan Allah ba don zai iya yiwuwa wato ku a garin ku ba ku da irin abincin da aka ci zamanin manzan Allah amma sai ku duba abin da ya fi rinjaye daga cikin abincin mutanen gari sai a bayar a gani wannan shi abin da malamai suka ittifaki a gare shi kai hatta yan zahiriya da suke bin doron nassi Bana tsammanin sun ce ainihin dole sai irin abin da aka bayan zamanin manzo to in haka ne ko akwai garin da ba za a ba da zakan gono ba akwai garin da kafin ka ga dabino sai ka ji jiki ko alkama ko na an kullu man talzamuhu nafaqatu eh. wa tahmilul Wata anhu wa tahmilul mu'ana anhu zimmatu hmm. daga duk wanda an kulli man talzamuhu nafaqatu daga duk wanda ya lizirci mutum ya ciyar da shi duk wanda ya lizirta ka ciyar da shi za ka fitan mishi an gane wata hamilu zimmatuhu almu'ana hannu kuma wanda wuyansa ke ɗaukar ɗawainiyansa duk wanda wuyan mutum ke ɗaukar ɗawainiyansa shi ma za ka fitan masa an gane ku su wane ne da wane ne ya zama to wajibi mutum ya ciyar da su wa kullu nafsin min inasin su wane ne ya zama wajibi a ciyar da su kaga mutum zai ciyar da ƴaƴansa sannan ƴaƴa kafin su balaga ko idan ƴaƴa sun balaga maza in ƴaƴa sun balaga to a nan wajen su za su ɗauki nauyin kansu amma kamar ƴa mace sai ta yi aure ƴa mace ko da ta balaga sai ta yi aure mutum zai ta ɗaukar nauyin ta, an gane ku sannan sai mahaifiya da mahaifi in talakawa ne idan iyayen mutum talakawa ne za ka fita musu tunda iyaye in talakawa ne dole ka ciyar da su idan mawadata ne mustahabi ne ka ciyar da su sannan sai matarka matar mutum dole ne ya ciyar da ita ko mawadaciya ce ko talakaci ita ita mata ba a cewa to ai in mawadaciya ce ta yi makanta kai ne za ka yi mata an gani amma iyaye in mawadata ne ba dole bane ka fita musu an fahimci wannan sannan yan uwan ka fa akwai masu ganin cewa yan uwa in su ma talakawa ne sai ka fita musu dole ko ba zuwa na fahimta na ba gari na na mu kullu nafsin min inatin aw dhukur kai wani rai na ainihin mata ko maza aw furri ko da aw abdi ko bawa sagirin karami ko babba an gane ku kowa zai fitar wani rai shin mace ce ko kuma namiji shin ɗa ne ko bawa ƙarami ne ko babba ko wanda dole ne ya bada zakan kono min kulli man yudini bil islami kama ata an sayyidil anami daga tun wanda yake biyayya ga musulunci in dai kai musulmi ne kana biyayya ga musulunci dole ne ka fidda zakan kono kama ata kamar yadda ya zo an sayyidil anami daga shugaban talikai sallallahu alaihi wasallam na'am na'am kuskure ba a wannan kawai ganin damar shi ne bai zan wajibi a kan shi ga musu ba amma ya fitar ganin damar shi ne wannan eh. wa alaikum salam an kawo ma a'a in an kawo ma kai talaka ne yake na ai an kawo ma zakan koro saboda kai baka da shi saboda haka sai dai shekara mai zuwa eh kuma yau da ka tara ai a daidai lokacin bai wajen a lokacin baka da shi daga baya ka samu a lokacin da ya waje ba a kanka baka da shi daidai lokacin da da ake ba da zakan kuru ya za a baka bayan a yanzu aka baka a yanzu aka baka sai su kafin a tafi sallar idi to kai kuma yanzu aka bayan ana bayar kwana biyu kafin ranar ana ba da zakar kolo kwana biyu kafin ranar inci eh na? akwai asali na abdullahi bin umar ana bayarwa kwana biyu kafin idi sannan kuma ana bayarwa ɗin alfijir ya fito ranar idi da ana bayarwa a gane har zuwa kafin kafin dai a dawo injini na izinin rushe rabin buwa zai zafi nauyin gidan karbi na an ce mutum ya bada kotu yau min ayi abincin da zai ci a wannan ranar mutum yana da shi ya ware abincin da zai ci shi da iyalansa sauran abin da ya rage sai ya miƙa da kono shi ne shi ma wanda aka ba ne wanda aka ba in dai har ya kai da zai ishe shi sauran zai iya bana ai an riga an ba shi a da me za ka ba shi yanzu kenan kamar wani da kuke cewa kenan idan an ba zakka ni ma ina da wadata an ba zakkan miliyan ɗaya ina zai ba da zakka kenan an ban zakka zuwa talaka ne ni to yanzu sai a guji gaba shekara mai zuwa idan ina da wadata sai in fitar amma a wannan lokacin da aka bani babu wanda yake in bayar eh yana da a yana da wadata sai gaya wa mutane jama'a ina da wadata a lokacin da nake bukata zan zan sanar da kuma yanzu gaskiya bana bukata zai jawo kashi na su ne da bashi na ai eh, wasu za su yi awo suna shafa mudu nabi babu wani dalili da shafe wani ka awa a sai a shafe kan ko akwai nan su shafe kai da ake yi malam isa akwai nan ɗai eh? eh, to wani ne ce cikin ruwa a shafe ba za lagu ko sai akwai na'am na'am ibn rushd bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu sunan tayammum babu sunnonin tayammuma واعلم بأن سنن التيمم أربعة عند ذوي ذوي التفوق نعم كثني sunnonin taimama arba'atun guda hudu ne inda a wajen ma'abuta fahimta sunnonin guda hudu ne a wajen ma'abuta fahimta الدربة الثانية أو المسو إلى المرافق فذاك wato bugun ƙasa na biyu an gane ku kenan bugun ƙasa na farko ne, farilla bugun ƙasa na biyu sunna wal masu ilal marafiki kenan a maza ma malikiya shafa guda bugu guda nawa ne kai bugu biyu ne ko bugun farko fuska bugu na biyu hannu zuwa ga zuwa marafukai wannan shi ne mazhaba na malikiya an gane wani ku amma abin da ya inganta shi ne bugu guda ɗaya ake yi bugu ɗaya bugu ɗaya a shafi fuska da hannu zuwa ina zuwa ko wuyan hannu ba a shafa zuwa barafukai hadisin da ya zo ya nuna cewa a yi shafa zuwa ga barafukai hadisi ne da ifi ke sanya imamu ahmad mahulla ya ce duk mutumin da ya raya ana shafa har zuwa ga ainihin gwiwan hannu wannan wani abu ne wanda ya faɗa da ra'ayinsa in ji imamu ahmad yanzu wannan magana da ya faɗa ya soka eh eh duk mutumin da ya ce taimama ana shafa zuwa wuyan hannu wannan fa inna ma huwa shay'un qalahu indi wannan wani abu ne ya faɗa da ra'ayinsa inda imamu ahmad an gane wani ku ba amma za mu imamu ahmad bugu ɗaya ake yi a shafi fuska da hannu zuwa wuyan hannu a nan wajen waye soka waye maradi imam malik ya maradi shi da ya faɗa ala sabirin umum bai ayyana cewa imam malik ba a gani kuma a nan wajen ya ce abu ne mutum ya faɗa da ra'ayinsa a nan yana nufin imam malik da ra'ayin shi ya faɗa la shi imam malik ya faɗa ne bil ishtihad imam malik ya yi amfani da ishtihadi ne yana ma da lada ɗaya ba da gangan yayi ba kasan mutum yakan yi kuskure ba da gangan ba da haka idan mutum ya fada cikin irin wannan kuskuren ba a jingina masa san rai saboda haka maganar cewa fa inna ma huwa shay'un qalahu min indihi mu dauka mutumin da hadisin ya zo masa sannan kuma ya tabbatar da wancan hadisi da ke magana akan shafa zuwa gwiwan hannu bai inganta ba amma kuma ya ci gaba da bada fatawa to wannan shine mu ce qalahu min indihi amma allazi qalahu min ah, min ah, ah, min jihad al-ijtihad wanda ya fada ta bangaren ijtihadi ba a cewa qalahu min indi kuma jona za mu iya fahimtar wannan cewa Imam Ahmad ba yana nufin wai Imam Malik ya fada bane da san rai lokacin da ibnu Abi Zaid suka samu matsala da Imam Malik dangane da hadisin nan na albayyan bil khiyar malam ya tafarraka cewa masu ciniki guda biyu suna da zaɓi matsar ba su rabu ba a lokacin nan ibn abi ya ji labarin imam malik yana ba da fatawa da wannan hadisin a imam malik yana ba da fatawa sabanin hadisi sai in an tambayi malik idan mutane biyu suka yi ciniki wannan ya ce ya siyar wannan kuma ya ce ya siya sai ce da zaran mai siyarwa ya ce ya siyar mai siya ya ce ya siya ciniki ya kulmi ko da ba a rabu ba to ibn abin zai ya ce imam malik na bada wannan fatawa sai ya zo wajen imam malik ya tambayar malik a na ji kana bada fatawa cewa shiriki yana kulluwa an gane wato yana kulluwa da magana matukar ainihin mai siye da siyarwa a kai ko da ba su rabu ba kai yana kulluwa da magana ko da ba su rabu ba ina fata lura a lokacin nan sai ce tabbas ina bada wannan fatawan sai ce me za ka ce game da hadisi sahihi wanda ka ruwaito a cikin muwatsa a cikin littafinka sai ce hadisin ya inganta me yasa baka yi aiki da shi ba sai ce khabaru a wahin ne wanda ya saba ma'amalu ahlul madina yace hadisi ya inganta daga manzon Allah kana cewa ya saba ma'amalu ahlul madina ba za ka gyara maliki ce wannan shi ne ishti na? to har abada ba da baka a nan wajen sai suka samu saɓani na fatan gani sai suka samu mai saɓani sai zama to ibn abi ibi yana ta faɗin miyagun ga kan maliki har ma ya kai matakin da yake cewa malik ya yi rida saboda malik ya karyata hadisi ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wasallam to shine abin imam imam ahmad ke cewa imam ahmad ke raddi ga ibn abi zaib cewa abinda ibn abin zai ya faɗa cewa malik ya yi rinda wannan kuskure ne saboda malik ya yi ishtihadi ne gwargwadon fahimtar shi ne sai daga ce malik ya yi kuskure ba wai malik ya yi rinda ba ashe idan mutum ya yi ishtihadi ba a jingina shi zuwa ga san rai ballantana a jingina shi zuwa ga rinda an fahimci wannan ko to wannan shi ne na'am na'am wal bil yamin wat tartib da farawa da hannun dama farawa da dama in za a shafa wa tartib da jerantawa wa nasuhu maktubun fi ayati nasin shi an rubuta a cikin aya hmm. wani nasi ne wannan fata yamma mu sai sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ko na'am nan wa karihu tankisahu ya sahi Kulhu wa ma alayka min junahi malamai sun kyamaci sun fi da shi sun fuyar da taimama ya kai aboki ai ya sahi an cire ba'un saboda tarhib ya sahi ai ya sahi malamai sun kyamaci sun fi da shi ya kai aboki Kulhu, faɗi wannan magana wa ma alayka min junahi baka da wani laifi bai ma nan sun kuyarwa. wato maimakon a tafiyar da shi akan tsari sai a yi shi da baya da baya a fara daga hannu zuwa fuska ina fata gano wannan to malamai sun kyamaci a sun kuyar da taimaman ana so ne a jeranta eh ba da zikiri na lihari sunan hakal fata'ila bila fakarin wa man wato bayan ambatanmu ga waɗannan sunnonin bayan mun ambaci wayannan sunnonin hakal fada'ila to karki riƙi farin musabbai ga musabbai nan bila fakari ba tare da alfahari ba duk wanda ya alfahari fa falaisa minna baya tare da mu an gane ku an shafe mai wannan fi'lu shart ne an shafe mai jawabu shart ga mustahabbai nan ba tare da alfahari ba duk wanda ya alfahari fa falaisa minna baya tare da mu na'am na'am na maimaita an yi shi ma za ka wannan wannan shine bayani wannan yayin farawa yayin shiga cikin da wannan fa za ka shan wannan sharhi ne karin bayani na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim na killa da kashin da sadarin aw sha'ar aw tarafin aw tarafin to ini bil waqtil muqarrar sai dai a yayin yayi ainihin ƙirji, aw sha'ar ko yayin yayi gashi A gane ku aw tarafin ko yayin yayi wani bangare wani gefe za ta sake a cikin lokaci almukar tabbatacce za ta sake a cikin lokaci tabbatacce an gane mace idan tana sallah sai ta yaye kirjinta kirjinta ya bayyana ko kuma gashinta ya bayyana ko wani gefe ya bayyana za ta sake a cikin lokaci wanda yake tabbatacce an gane ku amma idan babban al'aura ya bayyana idan gabanta ko bayanta ya bayyana to nan wajen sallah ya ɓaci kai tsaye na'am shakku wujubi an niqamin ad-dami bi qassatin aw jufufi fa alani sharadin wajabcinka sharadin wajabcin sallah an naqa min ad-dami shine tsarki daga jini an gane mutum ya zama to ya wato mace ya zama to ta tsarkaka daga jini na haila ko jirin biki bi qassatin ta hanyar kansa aure jufufi ko bushewan gaba fa ka san da wannan an gane da kasa ko bushewan gaba ka san da wannan fala qada ayyamahu thumma dukhul waqatin fa addiha bihi a aqul fala qada ayyamahu babu ramuwa kwanakin haila ko kwanakin jinin biki idan mace tana al'ada to wayannan kwanakin da bata sallah ba magana ramuwa an gane ku thumma dukhul sannan sai shigar lokaci shigar lokaci shi yana daga cikin sharuɗa na ainihin wajabcin sallah na ingancin sallah fa ka bayar da sallah idan lokaci yayi shine ma'ana ka bayar da sallah idan lokaci yayi hat wato aqulu hatman ina faɗin wannan magana tilas cewa tilas in dai lokaci yayi dole kai sallah sunan hasuratu ba'dal waqi'a wato sunnoninta hmm. shine sura bayan fatiha mal qiyami awwalan tare da tsayuwa domin tsayuwa domin karatun fatiha shi ma sunna ma alqiyami awwalan wa saniya tare da tsayuwa farko na farko da na biyu jarun wa sirrun bi mahallin lahuma takbir takbiruhu illa illa allazi taqaddama sannan jaharun bayyanawa wa sirrun da asirtawa bi mahallin lahuma a mahallin su bayyanawa a mahallin shi a ina ake bayyanawa sallan asuba raka'a biyu na magariba raka'a biyu na isha'i sannan da kuma asirtawa bi mahallin lahuma asirtawa a mahallinsu shi ne asirtawa a sallar azahar sallar la'asar sannan raka'a na ƙarshe na magariba raka'a biyu ƙarshe na isha'i shi ne mahallinsu takbiru sannan sai kabbaransa illallari ta kaddama sai dai wanda ya gabata kabbaran farko din da shi ne kabbaran harama shi kabbaran harama farilla ne amma duk wani kabbara sunna ne eh نعم الاسباب الثالث نعم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم البيع والشفاء والمضاربة والمضاربة السخو la aqdan nikahi wal hiba na'am wato an ce ka hana magana lokacin sallar juma'a ko kuma sallama fi ma a cikin su wa bil azani harim lil uqud bil azan ka haramta ainihin duk kullakullan ciniki da aure da zarar an kira sallah kalbai kaman ciniki shi ma ciniki ka hana wasu fa'a shi ne yana maganar kullakulle da kuma shufa an hana shufa bi ma'ana an hana kamu da shufa in ana lokacin kiran sallar juma'a kiran sallah na biyu wal mudaraba an hana mudaraba kowa ya san mudaraba ai shi an hana fafsaku to ka bude shi na aqdan da tayi to banda kullun aure wal ibada kyauta hmm. wai su a fahimta malikiya banda kullun aure da kyauta abin da ya shafi kullum aure ana iya kullum aure ko da an kira sallah na biyu haka nan kana iya ba mutum kyautan wani abu ko da an kira sallah na biyu wannan shi ne fahimtar zu malikiya amma an hana ciriki, an hana shuf'a an hana mudaraba duk kowane ɗaya daga cikin wannan in mutum ya yi fafsaku ka buɗe shi banda ainihin kulla aure da kuma kyauta wa karihu inda al'azani ka tarki hilin istinani shugula wa karihun nafila malamai sun kyamaci nafila a wajen kiran sallah in ana kiran sallah ba a yin nafila ka tarki a shugula kamar mutum ya bar ayyuka domin rayar da sunna mutum ya ƙi yin aiki ya bar aikinsa saboda rayar da sunna shi ma wannan makaruhi ne ranar juma'a mutum ya ce to ranar juma shi zai ringa yin hutu zai bar aiki a gani hmm. saboda ai abokan zaman mu su ne yahuwa su ne nasara kiristoci ranar asabar da lahadi suna hutawa to mu ma musulmi ya kamata mu zamanta masu kishi ranar juma'a mu aje aikin mu to idan mutum ya aje aiki yin istina yana ganin cewa wai wannan aje aiki kamar sunna yayi to yayi makarushi saboda Allah ta'ala ya ce fa iza qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah idan an ƙare sallah ku yadu ku watsu a doron ƙasa ku nemi falalan Allah in an iyada sallah in an idar da sallah kowa ya je nemi abinci duk mutumin da ya ce ya huta ne ranar juma'a saboda rayar da sunna ya ɗauki wannan hutu addini ya yi makaroni. amma an hutun kawai ya ji ya gaji ne kawai ya ji ya gaji ranar kawai sai ya huta ba wai ya ɗauka cewa addini ya ba kawai gajiya ya yi ranar kuma bai ɗauka cewa duk ranar juma'a sai ya huta ba to wannan ba matsala insha Allah kamar islamiyoyi islamiyoyi suna hutu alhamis da juma'a me yasa suke hutu alhamis da juma'a sun dauki abin ibada ne ba su dauka ibada ba kawai suna hutu alhamis da juma'a ne kawai saboda kawai sun ganin daman hutu sai abin ya zama ɗabi'a amma ba wai addini bane hutu a da juma'a wani lokaci ma har da ake sa a rana eh wasu makarantun ma yadda zan fahimci cewa hutun ba wai na ibada bane ai akwai masu hadda a da juma'a ina misalin an dauki hutun ibada ne da ba za a sanya hadda a da juma'a ba daga wannan kawai ɗabi'a ne na malaman islamiyya abu yakan zama ɗabi'a amma ba al'ada ba ba wai sun mai da shi addini ba misali idan malaman islamiyya suka ɗauka hutu alamis da juma'a ibada ne kamar yadda kiristoci ke hutawa a saba da lahadi to sun aikata abin ki an gane ku kuma galiban mutane sukan fada cikin kuskure sun suna kallon abin da kafirai suke yi ke jama'a mu duba abin da kiristoci ke yi abokin abokan zama mu kiristoci suna yin kaza to yaya za a yi mu ba za mu kishin namu ba a nan sai ga mutane sun wuce gona da iri akwai wani masallaci da na sani a cikin gari kiristoci in sun gyara nasu in su masu gyara nasu kiristoci in sun ƙara in sun kara ainihin gidan sama su wajen su ƙara haka aka yi ta gasa aka yi ta gasa to ina ganin daga baya dai ina ganin ko an gaya musu ne cewa ba a gasa a irin wannan abu annabi ya ce ban yi umarni a wuce gona da iri wajen kawata masallaci ba da tsawaita shi su kuma kiristoci za su iya ten story ma kama musulmi baya halatta masallaci a yi gidan sama a tsawaita shi da yawa in an tsawaita shi da yawa an kawata shi da yawa to an yi koyi da ainihin yahudawa da nazara annabi ya ce ban yi umarni da haka ba kun gane ku saka ba wai dukkan abin da suka aikata mu za mu ringa aikatawa ba na taɓa jin wani yana cewa jama'a mu dage 'ya'yanmu su koyi kwallo ga kafirai sun mamaye ainihin club din kwallo wallahi ta kuwa wannan yana wa'azi ne ba a masallaci irin fure hudu ba da suke yi din nan wai a daji wai ga kafirai nan suna ta mamaye ainihin kwallo club kaza sai ka ji an ce arni da sauransu suna ba ta gani. wai ya billah na'am sabawa eh, in saba musu a irin wani abu suna son annabi isa kai kaka so shi yaya wani aiki eh alamin da juma'a kaga yayi ne don ya saba musu kuma ai ba shi musulunci bai kawo lokacin hutu ba su suna da lokacin hutu mu da shi sai da kawai mutum ya ji ya gaji ko kuma kawai aka sa ka'ida a masana'anta kawai kuma aikata ba wai dan addini ba wannan kawai ana iya sa ko da yaushe in makara so ka yi maganin wannan sai ka yi litinin ko ko talata litinin ko talata zai ka huta mun je ko tizi na'am eh tasirin da yayi ka san an ce bukatar maji haji in ji wasu mutane wai sallah shi gaskiya ne dama bukatar maji haji sallah ne <laughs> dama mutum na zuwa aikin haji ne don yin sallah to karin magana ne na hausawa wai bukatar maji haji sallah to shi mutum na fitowa ne kasuwa ya bude shago don ya samu kasuwa to ranar lahadi ainihin mafi yawa za ka cewa babu ka babu ciniki za ka ci kasuwa ƙish to mutumin da yake zuwa kasuwa don ya samu kasuwa ya samu ciniki idan ya zo ya ga babu ciniki to baya fitowa ranar asabar da lahadi an gane na? sai eh, kamar su 'yan gwal ko? eh suna tsoron barayi ko 'yan bashi Inda dai mutum amma son samu zai yi ko da babu shiriki. ka dan bude shago na wani lokaci ka dan bude shago har zuwa zahar sai ka tashi an gani maimakon a ce ka biye musu kai ma ka yi hutu kai ma ka zamanto a wannan bangare ka yi koyi da yahudu da nasara ranar lahadi ranar asabar ko lahadi kai ma ka je ka bude shago in ka bude shago na wani lokaci ka dan zauna daga baya zai ka tashi ka dai ka saba musu ka bude shago a wannan ranar Allahu a'lam to gaskiya kuskure ne rashin komawa kasuwa kuskure ne musamman ma an dauke shi addini Ok to, amma ai sun buɗe, kama nan daban. Amma shi Allah ta'ala da ya ce, fa'iza ku da salati fantashi rufin arsi. Idan an ƙare sallah, ku yaɗu a doron ƙasa, a da yin falalan Allah. To, an fi so san samu ka buɗe shago bayan sallan Juma'a. ba dole bane ne wannan umarni na mustahabbanci ne eh, na'am yi sallama to wannan sallama dai an ce haƙƙin musulmi akan musulmi ka haɗu da musulmi ka mun sallama suna ne kai sallama ga yan uwanka musulmi a ko'ina ba sai lallai a masallaci ba, ko'ina a masallacin eh liman ya shigo ina shigowa masallaci ya ce assalamu alaikum ba laifi bane da ya kai sunna ne mana bare da gaske bare zai shigo ne ya mutane shigo na za a jara shi bare oh, da gaske a ce limamin an fahimci na da girman kai in ya zo saboda wai limancin nan yana fuskan shi wato saboda girman kai ko sallama baya wa mutane na'am aw safarin yudi ba'da al-fajr yana da to garin dama ne kada kada da ya dauke shi babin ibada in ya dauka cewa abin da yayi sunna ya rayar to wannan ya aikata abin da ba a so na'am akwai bismillahir rahmanir rahim na ko sura na kun da zai yi kai ziyara dole su zuma shi a kila wani ranar juma'a shi kan san ko da ma'aikata ne za zaka cewa ranar juma'a suna kiran short day hmm. eh gajeren yini na'am au safarin yubdi ibada al-fajr wa bizawali imna zanni hurri lizali al-hurri hmm. au safarin yubdihi ko tafiya wanda mutum zai bayyanar da shi bayan alfijir mutum ya rasa lokacin da zai tafiya sai fitowa alfijir a gane ku? wato yin tafiya da fitowa alfijir makaruhi ne a gane ka a wajen malikiya wabin sawali sannan kuma imna alhur ka hana ainihin na lizuwanin yin tafiya bin zawal da ainihin zawali imna alhurru lizuwanin bin zawal ka hana da yin tafiya da zawali in rana ya yi zawali ka hana shi yin tafiya ya tsaya ya yi sallar juma'a kafin ya yi tafiya ina fatan gane wannan to amma akwai nasi wanda ya hana mutum tafiya ranar juma'a akwai nassin da ya hana tafiya wai in alfijir ya fito ko kuma idan tafiya ya kama ka lokacin zawali akwai nassin da ya hana babu nassin da ya hana in ba na manta ba na ga wani asali na umar bin khattab wanda kamar ya halatta yin hakan ina fata gane wannan akwai wani asari da na ganin umar wanda ya halatta yin tafiya inda ya tafiya ya kawo mutum kawai ya tafi abin shi ko da ranar juma'a ne ya tafi ai idan ka tafi ranar juma'a akwai abin da yake wajibi akan ka shine kasaru shi matafi akwai kasaru akan shi in kuma yana zaune a gida ya sallar juma'a saboda haka ba wai don mutum ya yi tafiya shi kenan ya yi hasarar sallah ba ne zai yi sallah ɗin amma kuma shi wajibin wajibinsa shi da kasaru eh. wasan na musulun bin rawa ittisala ya'iduhu man nama aw man akala an sunanta wanka ittisala bin rawa wanka wanda ya sadu da tafiya an sunanta wanka wanda wanka wanda ya sadu da tafiya mutum yana yin wankan juma'a kawai ya wuce masallaci ba daidai ba ne mutum na wankan juma'a ya tsaya yin wani aiki ko ya tsaya jijjiga shiri har ya yi gumi ba a so mutum ya je sallar juma'a ya yi gumi saboda idan ya je ya yi gumi zai ringa yin wari kuma idan yana wari zai cutar da al'umma shi ya sanya malikawa suka ce idan mutum ya yi wankan juma'a kada ya shagalci da cin abinci kada ya shagalci da wani aiki saboda idan mutum ya ci abinci musamman abinci mai zafi zai yi gumi idan ya yi gumi zai shiga cikin al'umma yana wari an gano wani ku to haka nan idan mutum ya yi wankan juma'a kare ya yi wani aiki kawai tana yin wankan kawai ka wuce an fahimci wani ko Ya yi duman nama yawan mutumin da ya yi bacci zai sake wannan wanka din ko wanda ya ci idan mutum ya yi bacci kaga wani yana yin bacci zai iya farkawa duk ya yi gumi ko kuma mutum in ya ci abinci saboda zafin abincin zai iya yin gumi saboda haka ya sake وأزرها المبين للتكلف حري وتمريض قريب مشرف wato uzurinta wanda yake halatta yin fashi a gane ko uzuri wanda ke halatta yin fashi ga sallar juma'a shi ne ƙuryun tsaraici ku fahimci wani ko idan mutum ya zama to ba shi da kayan sawa duk tufafin shiga baki ɗaya kayan sawan shiga baki ɗaya an sace to saboda haka tun da ba shi da kayan sawa ya zauna a gida ya kulle daki ya sallar azhar wa tamridun da jinya yana da mara lafiya da yake jinya kuma babu wanda zai jinya sai shi to ya zauna ya jinya mara lafiya ya basala sallar juma'a wa tamridu qaribin da jinyan wani makusanci mushrifi wanda ya kai gargara ya kai gargara ya kusan mutuwa na'am kalbai wa shufa'a yawa daga cikin abubuwan da aka hana a sallar juma'a kamar siye da siyarwa da shuf'a wal muzaraba da muzaraba ka buɗe cilikin la aqdan nikahi banda kulla aure ba hana kulla aure da kiran sallar juma'a na biyu ba kuma ba hana yin kyauta ba an gani an ce wazarul bai to ya magana kyauta an yi kiran sallah na biyu sai ka ba wani kyautar mota ko ka ba wani kyauta kyautan wani abu wannan kyauta yayi suka ce wannan kyauta yayi ba za a bata shi ba na'am wa karihu nafla nafla inda al'azani malamai sun sun karhanta nafila yayin kiran sallah fatarki shugulan kaman barin aiki lil istinan saboda wai rayar da sunna mutum ya bar aiki saboda rayar da sunna na'am aw safari yuddi ko kuma tafiya wanda mutum zai bayyanar bayan fitowar alfijir imna alhur hmm. lizuani wato shi kuma da zaran an yi zawali ka hana ɗa banda bawa kenan ka hana ɗa ainihin yin tafiya ka hana ɗa yin tafiya amma kenan bawa yana iya yin tafiya kenan na wasu ne ta salabin rawa wato an sunanta wanka wanda ya sadu da tafiya dubu man nama wanda ya bacci zai sake a man akala ko wanda ya ci abinci uzuru al mubiu lit takhallufi uzurinta mai halatta yin fashi uriyu tsaraici wa tamridu qariri da kuma jinyar makusanci mushrik wanda ya kai gargara sannan mai iziya ya kawo ƙari ana bin ka bashi ana bin ka bashi wato baka samu kuɗin biyan bashin ba shi bawan Allah nan da ya baka bashi ya daga ma kafa ya daga ma kafa ka kibiya saboda haka sai ce wallahi ya san za ku hadu a masallaci wallahi sai ya wulakanta ka wallahi sai ya shaƙe ka ba ruwan shi da kasancewar ka wai wai ɗalibin sunna to kuma ka san bashi da mutunci sai ya shaƙe ka a nan wajen mutum ya je sallar juma'a ya bari a shaƙe shi ko ya koya a gida ya ɓoye a gida saboda kare mutuncin kanshi ba shi da kuɗin biya ne ya buga ya buga ya kasa samun kuɗin shi kuma wancan ya kasa fahimta shi wancan ya ɗauka da gangan da ya ƙi biyansa ya ce wallahi za su haɗa masallaci wallahi zai ya wulaƙanta shi kawai sai ka ɓoye an gane ku ka zauna a gida ka yi sallar azhar amma yanzu tun da yanzu an samu masallatai da yawa ba ka huta ba in ka san ya shahara da zuwa masallaci tudun wada sai ka yi sattar bello ba shi kenan ba a yi ta kulle kuciya ina fatan gane tunda yanzu Allah ya azurta mu da masallatai masu yawa sai ka lura ka kintaci masallacin da yake yawan zuwa kawai sai kai ka lallaba ka je sultan bello shi yana masallacin cikin wada ya gama lege bai ganka ba a shi kenan ba nan ana magana idan masallacin juma'a gida guda ɗaya ne ko ka san cewa idan ka je masallacin ka haɗu da shi kuma zai ma zai keta maka mutuncinka ya maka ihu jama'a ka san ko sallar juma'a mutane sun kai dubbai kowa ya ganka an shaƙe ka ya kuce gari wa alaikum salam sai eh, ni ma ina mamakin wani abu gaskiya wallahi irin wannan ne a saurara irin wannan ne mutum zai dauka cewa anya kuwa abin da ya karanta kuwa haka ne in dai mutum ba yana da jara'a ilmiya ba sai mu ce ɗauka anya abin da ya karanta haka ne manzo Allah da ya ce da zarar liman ya fara hudu ba a yi shiru annabi ya ce man takallama yawmal juma'a wal imamu yaqdu faqad laga a wata ruwaya fa huwa kamasalin imam ya amilu asfara duk wanda ya yi magana ranar juma'a alhali liman na hudu ba to hakika ya yi lagau a wata ruwaya shi kamar jaki ne dauke da kayan littattafai wallazi yaqulu lahu ansit laysa lahu juma'a shi kuma wanda yake ce masa yi shiru ba shi da juma'a an fahimci wannan ko to abin da zai baka mamaki yanzu za ka ka hatta ɗaliban sunna liman yana hudu ba suna fira kuma ɗalibi zai gamu da kai fa ɗalibin sunna fa sai ya gamu da kai aka ramakan lawo assalamu alaikum yana so ka ce mishi wa alaikum salam yana so ku yi bira wani ma wani ma haɓatawa zai nema dama aka rama kalla na sauran zuciya. mutum da Allah ya kawo ka yanzu ga wata fatawa a lokacin da liman ke hudu ba duka ba a neman taimako lokacin da liman ke hudu ba wa'annan masu neman taimako ya kamata ka hana su ne malam wali ka hana in ka ga ana neman taimako ka miƙe ka yi nasiha ka nuna ba a neman taimako lokacin da ake hudu ba ya saba ma ka'ida ai wannan dabarun ɗauke hankulan mutane ne ana ɗauke wannan dabaru ana yawo da bukiti ana karkadawa ana ɗauke hankulan mutane daga sauraron liman ne ba daidai ba ne ya suke yi yauwa neman taimako ya kamata sai an gama hudu ba Gama matsalar mutane su da zarar an idar da sallar nan kawai wucewa suke yi sai a faɗa kwanci ba komai da wani ya fi sauki a ajiye ma kowa envelope duk sanda mutum ya gara man ajiye taimako ya aji na basan gane wannan to gaskiya ya kamata mu faɗakar da 'yan uwa ɗalibai a nuna musu idan liman yana hudu ba ba a surutu ba a magana domin gaskiya wannan yana daga cikin sunna wanda an riga an manta da shi yanzu eh. duka in dai sallar juma'a in dai ainihin sallar ya kai mutane zuwa ga haraba shikenan in ya kai zuwa ga waje wajen nan shi ma ya zama masallacin juma'a daga ba a yin firar sai an gida da sallar juma'a kai ko kuma sai liman ya gama hudu ba za ka iya tattaunawa da wani na'am ya shafi yoyin ishtihadi din nan akan samu ishtihadi biyu wanda ya kuma ishtihadi kuma ya kai tare da fasa da ra'ayi ra'ayin sa misali zai iya yiwa mana wani mushtahidi da in bai san rai ne ba zai kawo san rai shi ba amma dai manyan malaman mu dai ba a musu da tan haka irin sai imamu na malik imamu shafi imamu ahmad abu hanifa ire-iren su su laif bin sa'ad su abu dawud az-zahiri irin wa'annan ba a musu tunanin cewa suna gina hukunci da san rai su suna gina hukunci ne da ishtihadi in kaga sun yi kuskure su yi kuskure ne akan ishtihadi na'am kacin waya kana bi a ya saba liman na hudu ba mutum ya ciro waya ya shiga whatsapp ai shi ma wannan ai shi ma wannan kamar yana tattaunawa ne kamar yana hankalin shi yana kan wani abu duk baya halarta ai da ma hikiman da yasa aka ce ka ai surutu ba ana so ne a tattaro hankali gaba ɗaya a saurari liman sakon da yake so ya isar wannan satin a saurare shi idan mutum ya shiga whatsapp kaga ai kuma al'amari ya lalace shine na eh akwai masu bin inuwa in mutum ya bi inuwa bai kyauta ba gaskiya amma da sharafin in ya bi inuwa in sahu bai kai nan wajen ba da sallah ya zama to sahu bai kai inda yake ba ba sallah in yayi sa'a ya bi inuwa sai sahu ya biyo shi ya ta shikenan ya huta a mai hudu ba yana ba da labarin siyasa wannan sai mutum ya kau da hankali daga gare shi wannan ya tashi daga mai hudu ba mai cewa ya tashi ya koma mashirmanci su magabatanmu sun kasance lokacin da ake siyasa na banu umayya wasu daga cikin sarakuna na banu umayya suna yin hudba suna soke-soke ga ainihin aliyu bin abi talib ko abin da ya kama da wannan yan nawafil kenan irin saha hajjaj bin yusuf to a lokacin sai sahabbai su ringa yin jinkiri sai an gama ba su zo na wasan gane in ka gane cewa limamin ya zo zai koma yana gaya ma matsala ne na pdp da apc yana maka kamfen irin wannan kawai ka zauna a gida kana jin an tada sallah kawai ka zo kai sallah kar ka saurari hudu ba eh a tsaye babu kyau babu kyau mutum ce sai an tsara sallah zai nan ana magana idan hudu ba ya koma na siyasa limami ya hau kan mumbari yana magana akan siyasa maimakon ya karantar da mutane a aƙidansu ya karantar da su ibadansu ya karantar da su mu'amalansu sai ya koma yana campaign kamar yadda ake yi a da yawa daga cikin masallatanmu yanzu a nan wajen kai ɗalibi na sunna ka yi zaman ka a gida ko ka samu wani gefe kawai ka je ka ta tilawanka a kana ji an tada sallah ko sai ka ji kai sallah wannan shi ne Thank you. Eh. eh ni ma ban gane wannan shi ne abin da nake faɗa idan mutum ba ya gogo a ilimi ba sai mutum ya koma shakka kan karatun shi anya ko karatu na daidai ne ina ba zan gane wannan zan ga ga abin da ya tabbata a cikin sunna girgiri sai ga an saba annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam inna dula salatin rajul wa kisara kudubatihi ma'innatu min fi'ili lalle tsawaita sallan mutum da kuma gajarcin kuduba alama ne na sanin fi'ilsa a gani ana so kuduba ya zamanto takaitacce sallah ya zamanto ya fi kuduba tsawo to amma ya zama fi yawan masallatan juma'a za ka suna tsawaita ainihin kuduba din su gajarta sallah din sallah ma sai a karanta kuruwan lahu ahadi izaja a nasrullah wal asr amma hudu ba sai yi wajen awa ɗaya ana hudu ba akwai inda na sani ma ana ɗaukar kaset ne ana ɗaukar kaset sai a yi awa biyu ana hudu ba akwai masallacin da mutane suka koka ya ce da Allah suna da Allah shi malam ya ringa dan takaita ainihin hudu ba ɗin. saboda wani lokaci wani na da uzuri wani ya zauna yana sauraron hudu ba yana jira a yi sallah kila wani yana da ciwon yoyon fitsari irin ciwon nan na yana da ciwon siga irin ciwon siga wanda baya iya jure ma ainihin fitsari baya rike fitsari sai ka zo ya zauna a masallaci gashi jama'a sun cika sai ka zo kai hudu ba na awa biyu akwai masallacin da ba sai na faɗi zuwa masallacin ba wallahi wani bawon Allah ya zauna aka yi ta hudu ba aka yi ta hudu ba har sai da kuma ya kalli mutane yana so ya fita ya ga hanyar fita ya fita daga nan wajen ba karamin aiki ba ne wala yana zaune a wajen fitsari ya yi an gane ko saka ba dai ba ne abinda manzan Allah ya faɗa a tsawaita sallah a gajarta hudu ba abinda ya faɗa kenan a tsawaita sallah a gajarta hudu ba kama yanzu ana gajarta hudu ba a ana ana ainihin gajarta ainihin sallah din a tsawaita hudu ba kaga wannan ya saba ma sunna ba daidai bane misali na'am a wanda ake da larabci shi ne gudu ba dan ayi shi na hausan fasara ne eh wa alaikum salam inda inda sau ya kai wajen mutum zai iya yi yana cikin masallaci eh amma in san bai kai wajen ba za ka yi ba don ba masallaci ba ne na gaskiya ne ban san masallacin da suke haka ba eh ok sai a ɗanyi karatu da tsawo ban a ɗan can amma huduman ba Allah shi taimaka abin da ya shafi da sake fitar an samu na samu na aka auna misali sai daga wanda za a baki da abin ba zai fi ba a ƙara ƙara mai a sama kawai kai dai ka bada abin da shari'a ta ba. a ibada ne ibada ana gina shi ne kan tauƙifi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk